dukkan mawakin da zai zo yayi waka a doki kuɗi a bashi ya doki kuɗin ya ba maraya to bai da lada saboda me kuɗin haramun ne tofa malam ya bullo babbar magana inda ya faɗa ya kuma tabbatar da cewa waƙa haramun ce kuma duk wanda ya samu kuɗi a harkar waƙa to ba kuɗin halil ya samu ba kuɗin haram ne. to wannan magana dai an daɗe ana cece kuce a kanta inda wasu malaman kai tsaye suka tafi akan cewa waƙa haramun ce wasu kuma suka ce ba haramun ba ce inda su kuma wasu malaman suka ce ko da ma waƙa za ta zama haramun to ba zai zama akan kowace waƙa ba wato a fahimtar malaman akwai waƙar da za ta iya zama haram akwai kuma wadda za ta iya zama halal. akwai wani malami ma da ya taɓa yin wata magana inda ya ce waka kamar kwalbar giya ce sabuwa wadda ba taɓa zuba komai a ciki ba idan ka zuba giya a ciki to ka zuba haram idan kuma ka zuba ruwa a ciki to ka zuba halal wato malamin da ya wannan magana yana nufin haramci ko halaccin waka ya danganta da yadda aka yi wakar da kuma abin da ake faɗa a ciki idan ka faɗi kyawawan kalmomi to wakarka ka bata zama haram ba idan kuma ka faɗi munanan kalmomi to wakarka ta tabbata haram to wannan malami dai da ya ce waka haramun ce ya ƙara da cewa idan mawaƙi ya samu kuɗi sai ya je ya taimaki marayu da mabukata da kuɗin nashi to ko kaɗan ba shi da lada a gurin Allah. To a koda yaushe dai bambanci tsakanin malami da jahili ko kuma mai ilimi da mara ilimi shine shi mai ilimi baya furta magana ba tare da ya tabbatar yana da hujja ba inda shi kuma mara ilimi babu abin da ya dame shi zai iya furta maganarsa a koda yaushe ko yana da hujja ko ba shi da hujja don haka shi ma wannan malami da ya ce waka haramun ce kuma duk kuɗin da aka samu ta hanyar waka kuɗin haram ne mun tabbata yana da hujjoji da ya dogara da su akan maganar tasa sai dai amma a cikin wannan bidiyon da muka ci karo da shi yana yawo a yanar gizo ba mu ji inda malamin ya kawo hujja ko da guda ɗaya ba amma dai zai iya yiwuwa akwai ragowar bidiyon wanda mu ba mu same shi ba bari dai ku ji jawabin malamin sai da kayan kiɗa haramun ne waƙa da kaɗe-kaɗe haramun ne shi yasa duk kudaden da mawakan nan suke samu haramun ne suke ci gidansu haramun ne motocinsu haramun ne abin da suke ci haramun ne tufafinsu haramun ne domin suna cin haramun ne za ka zo ka yi waka a yi rawa da kiɗa a sallame ka ta wannan dukiyar haramun ne sai da kayan kiɗa haramun ne sai da waka haramun ne duk masu yin kasuwanci na sai da waƙoƙi haramun ne suke saidawa wannan malamai na mazhaba ba su yi saɓani akan wannan ba shi yasa muna kira zuwa ga waɗannan mawaka masu kade-kade da yanayi su tuba idan suka tuba suka bari to abin da ke hannun su su ci gaba da amfani da shi amma su sani haramun ne suke ci akwai wata shubuha da ake cewa ai suna gina masallaci suna ta aikin haji suna taimaka ma marayi da mabukata suna taimakawa amma ba su da lada dukkan mawakin da zai zo yayi waka a doki kudi a bashi ya doki kudin ya ba maraya to bai da lada saboda mi kudin haramun ne ko maraya na mace ko ko mami ne ne domin Allah mai tsarki ne baya karba sai abu mai tsarki dan haka mawaka wannan sako ne gare ku ku tuba ku bari na ji wani mawaki na ce mu halal muke ce halal cikin kida babu halali a cikin harkan kida kayan kiɗa haramun ne sai da su haramun ne kiɗa haramun ne waka da kiɗa haramun ne wanda ya ya samu kuɗi ta wannan hanyar kuɗinsa haramun